Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar alpha Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 24 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Alheri giras Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Donald Trump ya ce su dakata tukunna. rundunar sojan amurka ta gano akwatunan gawa na katako dauke da gawarwakin sojojin amurka 100 waɗanda suka ɓace lokacin yakin koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 kana wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar ƙasar ghana ba sa cin moriya arzikin ƙasar da ke tashe suna kuma zaune a cikin matuƙar talauci to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin zaku yi cewa ya zuwa yanzu dai lamarin tsaro a ƙaramar hukumar barikin ladi na ci gaba da tsananta ko me yasa lamarin da ya sa ya tsananta shine bayan umar fulani sun zargi al'ummar bilam da sace waɗansu mutane tun da sun ce har yanzu dai ba su ga gawar ba jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta kammala babban taron ta abuja inda 'yan jam'iyyar suka zaɓi sabbin shugabanni dogon babban taron jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa inda sabon shugaban jam'iyyar adam sashimole ya samu nasara ba hamayya sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya koma kujerarsa haka kuma za mu ji cewa an yi bikin bayar da tukwici ga waɗanda suka samu nasarar gasar adabin harsunan gida a jamhuriyar nijar daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke wanda hafsir maina muhammad take shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Trump ya gaya masu ranar Juma'a cewa kada su amince da wannan yunkurin sai bayan zaben rabin wa'adi. Ko da 'yan jam'iyyar Republican ɗin waɗanda ke da rinjaye a Majalisar Wakilai da ta dattawa sun amince da kudirin. kusan za a iya cewa babu ko tantama zai fuskanci matsala a majalisar dattawa inda 'yan jam'iyyar republican suke da isassun kujerun takawa republican birki ta yadda ba za su iya samun adadin kuri'u 60 da suke bukata na amincewa da kudirin ba a farkon wannan makon shugaba trump ya kira ga majalisa ta gaggauta amincewa da dokar shige da fice sai dai ranar juma'a ya buga a shafinsa na twitter cewa ya kamata 'yan jam'iyyar republican su daina ɓata lokacinsu kan batun shige da fice sai bayan man zaɓi ƙarin sanatoci maza da mata a watan nuwamba. 'yan jam'iyyar democrat suna wasa ne kawai ba su da niyyar yin wani abu domin shawo kan wannan matsala da aka daɗe ana fama da ita za mu amince da kuduri mai kyau bayan da 'yan jar guguwa ta kaɗa in ji shugaba trump a saƙonsa na twitter rundunar sojan amurka ta gano akwatunan gawa na katako ɗauke da gawarwakin sojojin amurka ɗari waɗanda suka ɓace lokacin yakin koriya ta arewa wato koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 a kan iyakar koriya ta kudu da koriya ta arewa yayin da koriya ta arewan take shirin mayar da su ƙasarsu ta asali kakakin rundunar sojan amurka a koriya kanal chad carroll ya ce amurka ta tura akwatunan ɗaukar gawarwaki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin da ke kusa da soil da za a yi amfani da shi wajen mai da gawarwakin amurka koriya ta arewa ta amince ta mayar da gawarwakin yayin yayin ganawa da aka yi ranar goma sha biyu ga watan yuni tsakanin shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un da takwaran aikinsa na amurka donald trump tawagar masu bincike na amurka da koriya ta arewa sun gudanar da aikin nemo gawarwaki sau 33 tsakanin shekara ta 1996 da shekara ta 2005 suka kuma gano gawarwaki 229 jami'an amurka suna kyautata zaton za a miƙa wa rundunar majalisar ɗinkin duniya da ke koriya ta kudu gawarwakin daga nan a ɗauke su zuwa sansanin mayakan sama da ke hawaii a wani lokaci da ba a tantance ba wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar ƙasar ghana ba sa cin moriya arzikin ƙasar da ke tashe a maimakon haka suna fama da talauci wani mai gudanar da bincike na majalisar ɗinkin duniya philip aston ya ce tattalin arzikin ƙasar ghana ne ya fi kowanne haɓaka cikin sauri a nahiyar afirka kuma na uku a duniya baki ɗaya ya ce wannan ci gaban yana ƙara azurta tajirai yayin da galiban al'ummar ƙasar suke fama da talauci so the risk is that ghana is, continues to be the great economic success story in the Ce hadarin shine haɓakar tattalin arzikin ƙasar Ghana da ya zama abun fahariya da koyi a nahiyar Afirka ya ba al'ummar ƙasar da dama suna ci gaba da zama cikin talauci. Ƙididdiga ta nuna ɗaya daga cikin mutane biyar a ƙasar Ghana yana zaune cikin talauci, yayin da ɗaya cikin takwas ke wato talauci ya wakatutu. tutu Astin ya ce ya damu matuƙa ganin cewa kashi 28 cikin ɗari na ƙananan yara suna zaune da cikin talauci a ƙasar Ghana. Ya shaida wa murya Amurka cewa abin da ya haifar da haka shine cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wajen karɓar haraji da ya kasance muhimmin hanyar samun kuɗaɗen shiga a ƙasar. And that means that they don't have revenue Uh, ya ce wannan yana nufin uh, ba su da kuɗin da za su kashe kan waɗansu ayyuka, saboda haka suna buƙatar yaƙi da cin hanci da rashawa da kaucewa biyan haraji, kuma ana buƙatar kashe kuɗi ko da ɗan kaɗan ne wajen gudanar da tsarin da zai tabbatar da yin haka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuƙi irin ta ɗaya tilo da ta rage a ƙasashen duniya. An ɗage wannan doka ne a yau Lahadi. Wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan ƙasar Saudiya da suke dogara ga danginsu direbobi maza ko shiga tasi ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je. farkon wannan watan gwamnatin saudiya ta fara ba da lasisin tuki ga mata waɗanda aka riga aka ba su lasisi a waɗansu ƙasashe da suka hada da birtaniya lebanon da kuma canada an yi wa matan gwajin tuki kaɗan kafin aka ba su lasisin sai dai galibin matan ƙasar ba su riga sun samu lasisin tuki ba mata da dama ba su samu damar samun horaswar tukin mota ba da ake gudanarwa a watanni kalilan. Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, lamarin tsaro na ci gaba da sake taɓarɓarewa karamar hukumar barikin ladi da ke jihar Filato, rikicin da ya samo asali tsakanin al'ummomin Fulani da Birom. na zanta da wakiliyar muryar amurka da ke yankin zainab babaji inda na fara tambayar ta halin da ake ciki yanzu haka Eh, abin da ke faruwa dai shine wato tun cikin wannan mako ne aka fara samun kashe-kashe wato jifa-jifa da a wani ƙauyuka da kuma sace sasen dabbobi wato kamar ba ce bayi kenan ke yi a sassa daban-daban na karamar hukumar bakin ladi. To amma tun shekaran jiya wato abin da ya faru lamarin da ya sa ya tsananta shine bayan su fulani sun zargi al'ummar da sace waɗansu mutane tun da sun ce har yanzu dai ba su ga gawar su ba mm. to a tun daga shekaran jiya har zuwa jiya har zuwa yau abin ya tsananta sosai inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama kuma an kone waɗansu ƙauyuka sosai a cikin yankin na barikin ladi. yanzu da nake magana da kai mutane ma da dama da na yi eh, da na yi magana da su a sassan barikin laji din shaida mun cewa suna jin harbe harbe sannan kuma ba ma hanyar fita ma saboda haka ba wanda ya san adadin waɗanda suka mutu. Ana cewa rahotanni na cewa kamar suna kai harin ramuwar gayya ne. Shin gaskiya ne wannan? Eh to a gaskiya yawancin waɗanda suke kira na za ka ga kaman eh, Fulani za su kira su ce an sace musu shanu idan za su kira su ce an eh, kashe musu mutane eh, ko cikin makon nan su biran ma sun bayanin cewa an kashe musu mutane kusan ishirin da tara a bayanin da muka da na samu. To kusan kullum za ka ji an kai wannan hari waɗannan su kai ramukan gayya. amma na shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau gaskiya ya tsananta ina ganin kamar bisa ga bayanan da na samu an taɗe ba a samu irin wannan rikici ba. To Zainab. Mutane sun mutu da yawa. To Zainab me ya haddasa wannan rikici tun farko ga mai sauraro ya fahimci menene asalin wannan rigima da ake yi? To rigima na dai kamar yadda ka sani rigima ce ta makiyaya da manoma a ce tun farko. a yadda dai muke samun bayani sai ka samu an kai wannan hari an kai wannan hari amma dai har yanzu da ina ga kamar ba a samu ainihin abin da yake faruwa ba ne ko kuma an sani amma an zan ko an kasa magance shi ko kuma su ma al'umman karan kasu ba su fahimci cewa ya kamata su yi zaman haƙuri da juna ko kuma su ne kan abin da zai fitar da su ba kowa za ka ji yana zargin dan uwansa da cewa a wani ya kashe ni a wannan ya sace min shanu to sai ka ga kullum abin yana ta ƙara tsamari kuma kamar yau din na yi magana da su jami'an tsaro duk da yake sun shaida mun cewa sun tarzoman ta kwanta amma har yanzu kafin ka kira ni din nan muka mm. kan kira na cewa suna cikin halin da ba sa ma iya fita kuma suna ta jin harbin bindiga. Kakakin 'yan sandan jihar ya yi kira ga al'ummomin gabaki ɗaya da biram da fulani da cewar idan wani abu ya faru su ringa tuntuɓar su da bayanai domin samu hanyar da za su yi. Akwai wani matakai da suke ɗauka ne domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da rikici? To babban matsalar ake samu a fahimta ta bisa ga yadda nake hulɗa da waɗannan al'ummomi. Za ka ga yawancin su ba su da kwarin gwiwan cewa idan abu ya faru jami'an tsaro za su gaggauta daƙile matsalar sai safe su ga yawancin mutane sai su cikin fushi sai a ɗauki doka a hannu ga abu ya faru kawai sai a farma dan uwa sai ka ga an samu matsala to ko waɗanda na yi magana da su a jiya din kowanne gefe wato biram da fulani suna zargin jami'an tsaro da cewa ba sa ɗaukan matakai a kan lokacin da ya kamata su ɗauka sai bayan lamarin ya riga ya kai inda ya kai tukuna sai ka ga su jama'an tsaro sun zo duk da yake su jama'a tsaro suka ce ba lalle ba ne a ce kowane ƙauye kowane lungu su suna nan kamata ya su mutane su fahimci muhimmancin zaman lafiya su zauna da su kafin a ce har a nemi taimakon jami'an tsaro kuma dai kamar yadda suka shafa bayani kullum kowace sati sukan zauna da al'ummomi da suke rikici da juna su yi mitin su ba juna su haƙuri su zama lafiya. To madalla mun gode Zainab Babaji. To na gode na gode. Ina kuke 'yan uwana ku to daga jihar Filato sai mu sai babban birnin tarayyar Najeriya inda jam'iyya mai mulki a kasar ta kammala babban taron da ta yi domin sake zaɓannin shugabannin da za su tafiyar da harkokin jam'iyyar. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya. My aspiration for the office of the Deputy National Public Secretary, I so step down. Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa inda sabon shugaban jam'iyyar Adam Soshimole ya samu nasara ba hamayya. Sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya koma kujerarsa. Shugaba Buhari ya yi tafi da murmushi baya ga kiran waɗanda suka yi fushi su yi haƙuri. Aminu dan Arewa wakili ne a taron. Kuma mun ji daɗi inda gada ne zaka ji an ce sama ta ce. To yau an wuce wannan. Shugaban ƙasa ya yi stepping aside ya ƙyale mu mu zaɓi waɗanda muka ga za su taimaka ma jam'iyyar nan nan saboda duka yaushe aka kawata amma aminu ba tun yau ba ake cewa shugaban kasar nan shi yake son adam soshimole sa ma mutane suka ce aka ma tsori ta ba wanda ma ya nemi ja da shi kai ba ka san shi ko ba dan siyasa ba ne ba kai ba ka san shi kai dan maharocin labari ne kuwa kamun shi mu talaka ne manoma ne sunana hassan bahaushe gombe ai shugaban kasa baro sa cikin tunda kowa san cewa shugaban kasa ya ce kowane kujera ai zabe su suka daidaita kansu da kansu ba wanda yake tsakanin su Hassan Bahaushe zai yi a ce shugaban kasa ka gane fuskarsa kai kuma kai wata fuska zaka zauna lafiya kuwa ah, za ka zauna lafiya mana saboda me saboda shi ce ba ruwansa yayin da ba a ga wasu daga cikin yan majalisar dattawa na sabuwar PDP a taron ba shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara na wajen taron sanata Kabiru Gaya ya waske wa tambayar da na yi masa kan rashin jituwar majalisa da shugaba Buhari inda maimakon haka ya shiga takarar ayyukan da gwamnatin ta yi ka dauki hanyoyi a Najeriya ni na yi mana hanyoyi akwai hanya da shekara goma sha takwas a arewa babu su a yanzu a lokacin Buhari ya sa hanyoyin ana yi na ɗauko maka daga ilorin zuwa makwa daga makwa zuwa bida ita ce kawai aka ɗan yi ta ba gama ba daga bida zuwa lambata president yana wani hanyar in ka ɗauki yanzu hanyar bayo mewa eh, har zuwa jada sakataren jam'iyyar mai malabu ne ya yi alwashin adalci. Alhamdulillah ina gode Allah maɗauki sarki wanda cikin ikonsa wannan ya kasance kuma aka ƙara ɗora mana nauyi wanda insha Allahu la yukallihu Allahu nafsan illa Allah baya ɗora rai abin da ba zai iya ba kuma goyon baya da muka samu na baya da haɗin kai da 'ya'yan jam'iyya suka bamu da shugabanninmu insha Allah da shawarwari da suke bayarwa za su ci gaba da bamu Allah ba zai bar mu da dabaran mu ba insha Allah Allah Allah zai mana jagoranci sannan kuma shugabanninmu ba za su bar mu da dabaranmu ba za su ba mu shawarwari da ya dace yadda za mu ci gaba da samun nasarori kamar yadda muka samu a baya. Akalla dai na ga wasu na bawa hamata iska da kuma ba a kawo abinci ko ruwa ana rabawa a taron ba kamar yadda na gani a taron PDP. Gwamna Rochas ma ya samu turjiya daga jama'arsa inda wasu suka rika yi masa ele har ma ta kai ga wa ɗaya daga mukarrabansa mari har zuwa hada wannan rahoto ba a tashi daga taron ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu Alaika yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumar raya al'adu da haɗin gwiwar ƙungiyar marubuta harsunan ƙasar suka gudanar da bikin bayar da tukwici ga marubutan da suka yi nasara a gasar adabin harsunan gida da aka kaddamar a watan Fabrairun shekara ta 2017. Domin cikakken bayani sauraron rahoton Sulaiman Barma. da taken kasar nijar wanne aka rera cikin sigar hausa ne aka soma bikin karrama marubutan da suka zo da mahimman labarai a albarkacin gasar da kungiyar asonil ta marubutan harsunan nijar ta shirya da gudunmuwar ma'aikatar raya al'adu domin tunawa da shehin malamin harshen hausa farfesa muhammadu ambalijinju a wani yunkurin kwadaitawa matasa alfanun rubuta littattafa harsunan ƙasa malam abdurrauf sidi na daga cikin masu tsare-tsare rayuwa ta dan adam harshe yana da mahimmanci shine ma kan gaba saboda zuri'a ko al'umma ko kabila duk yadda za a yi sai ta yi harshen da za ta magana ta yi bayani sannan ta yi tarbiya ko don haka shi harshe shi na kai tsaye kan cikin abin da yake na ci gaban al'umma to don haka muke son muna mu harsuna su zamanto za a yi aiki da su. Sile Maje Rosheto da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka sami tukuici a wannan gasa ya bayyana mana dalilansa na shiga cikin harkar rubutu a harsunan kasar Nijar. Muhammadu Hambal shine malami na farko nan Afirka wanda ya fara karantar da Hausa a jami'a cikin Hausa. Ba wai Hausa cikin Faransanci ba a'a Hausa cikin Hausa ka zo ka ce yau laccar da za mu yi koko shaftar da za mu yi bisa kaza ne a tashi malami da ka gana ma shi cikin horar shi ne ya fara ko da ya zo 'yan najeriya da ingilishi suke karantar da hausa shi ne na farko wanda ya rubuta na hawan hausa tukuna ya zama raye na hawan hausa cikin hausa ba da faransanci ko da ingilishi ba littafin da ya zo na ɗaya shi ne wanda wani matashi hassan mamman dinne na yankin zandar ya gabatar wanne labarinsa ya mai da hankali akan mahimmancin zaman lafiya na yi labarin ne bisa matasa wanda ba su da aikin yi sai kwace da sace-sace to a cikin haka ne shi oga na gurufin daya ya yi nazari cewa bai kamata a rika yin wannan abu ba ni ne ya yi kokari ya shayo kan abokan shi na gurufin shi har ya kai ga suka rika zuwa gurub gurub na matasa suna ba su shawarwari akan yadda ya kamata su yi a nan matsayin na manyan gobe kungiyar marubuta ta asonil ta yaba da gudunmuwar muryar amurka a ayyukan yada harsunan afirka dalili kenan wannan tasha ta samu lambar yabo a yayin wannan biki hajiya halima sarmai wata kusa ce a wannan kungiya. Mu muna so Afirka ya zamanto ko a makarantu ko maimakon in ka je horon shi kai wani turanci kai swahili ko kai hausa ko kai larabci duk da hasunan Afirka ne babu bakin ciki. Shi yasa muka ganin ba saboda su ƙara jin ƙari. Gwamnatin Nijar wace ta yaba wa kungiyar da ta shirya wannan gasa ta bayyana shirin ƙara ɗaukar matakai domin ƙarfafa irin wannan aiki a nan gaba. in ji ministan raya al'adu asumana malam isa na yi imani da allah cewa da kasashe da dama da suka shiga gaba gare mu ta wajen neman ilimi har kimiyya don sun yi amfani da halsan su na gida kenan abu ne wanda ya kamata mu ba makari wannan biki ya gudana a gaban iyali da dangin marigayi farfesa muhammadu hambali jinju cikin su har da sarkin jinju wanda ya samu kara daga wasu takwarorinsa na kungiyar sarakunan gargajiyar nijar sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida lamu mana Barma, jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha daya da minti ashirin da 21 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta fa. inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu sunana hafsat maina muhammad ku biyo mu Yau a cikin shirin za ku ji hirar da na yi da Hajiya Halima Idris mataimakiya ta musamman mai baiwa gwamnan Kaduna Nasiru 'yan rufai shawara kan kere-kere da fasahu mun tattauna da ita kan shaye-shaye kamar yadda za ku ji ga abin da take cewa. abu na farko dai da zan ce shine magana shaye-shaye abu biyu ne kawo shaye-shaye na farko akwai zamani yanzu matasa suna ganin yadda mutane suke maye suna kaurace ma matsalolin duniya ko kuma tunanin duniya shine yake dan basu sha'awa sannan mu kuma a Najeriya gaba ɗaya aka samu wasu gurɓatattu hmm. wanda ta wannan sai da kayan maye suke suke samun kuɗi na ɗaya kenan na biyu akwai rashin kula tun daga iyaye da ya abin addabe mu kenan yanzu iyayen yanzu yadda aka saba muka saba muka tashi muka ga ga mu da kakannin mu suna yi a sa maka ido iyayen ka su bi ka makaranta baka ma san sun je ba za su je su samu malamin ka su abin da kake kake ciki so yanzu iyaye ba a wannan yanzu kowa dan shi yake so wance ba ta son um, wata ta mata magana danta so kawai kowa ya rufe ido duk abin da dan shi zai yi in dai bai gani ba bai yi ba in ma ya gani zai kau da ido hmm. to kin ga in dai akwai irin wannan matsaloli to ba wai matsala ce ta gwamnati ba matsala ta farko ita ce ta kan eh, eh, matsala ta iyaye hmm. sannan sai a koma kan makaranta daga primary school zuwa secondary school shi ma nan in ba an gyara ba eh, gwamnatocin jihohi sun tashi tsaye an gyara abin na din ilimi system na ilimi to gaskiya matsala tana nan don wani abu ma a makaranta ake koyon shi gaskiya bincike ya nuna cewa a kana kadai ana samun matasa maza da mata suna shan watan maganin tari kusan kala biyu miliyan uku mm. a rana guda. Me za ki ce game da wannan? Gwamnatoci yanzu right su ne ya kamata dole a zo a duba abu biyu. Shin su ke sai da um, abin su ke kawo shi dai misali? Mm. Daga ina ake shigo da shi? A ina ake saidawa? Gwamnatin ku ta yi wannan tambayar? A gwamnatin Kaduna ai mu muna da office musamman saboda wannan yan shaye-shaye. Mm. Office na commissioner mata da da um, social development ai ta ne. Kuma alhamdulillah na sha zuwa office in je in gani an kawo mata wallahi ba wai mata ba ma kuke ce eh, matasa har yan ƙananan yara hmm. sai ki rasa yadda abu ke abin nan amma ana fighting din shi gaskiya Kaduna muna fighting din shi hmm. to amma kuma akwai abin da ba za ka iya fighting 100% ba saboda hmm. me misali mu Kaduna muna kewaye da wasu jihohi kin ga Niger na ciki Kano na ciki Hmm? dai irinsa abuja na ciki idan har wannan mu sauran ba su dauki matakai ba to ashe ku abinda za a yi a kaduna duk da haka dai duk yadda ake son a tilasta abin ya yi. Hmm. ba wai magana ce kamar misali a ce titi ba da gwamnati za ta ce oke bari a yi titi kawai da mutanen kaduna za su yi benefitin a'a shi wannan abu ne da kowane zai iya shigo da shi matashin na yana iya tashi daga kaduna ma ya tafi kano ko ya tafi eh, mena ko ya tafi abuja ko ya tafi ina ne ya je su hmm. wannan abu to abu ne da ya kamata gaba daya a zauna a yi tunanin ta ina za a bullo mashi ban san dan saboda kin san shi magana mutum ya daina shaye-shaye mutum sai ya through therapy mm. wannan dole ne don ba za su iya bari da kansu ba wato sai mutum ya je asibiti musamman musamman amma in kana baka kyamace su ba to akwai abubuwa da yawa za su iya gaya maka da ta hanyar nan zaki iya gane ta ina zaki dinga abin nan to inda na gane su kansu suna so su yi wani abu suna so su yi to amma kuma kin san da abin nan so da yawanci ina gaya musu in na samu irin mutanen nan ko mata zaki ga su fasha shaye har matan aure eh shine nake so in tambaye ki to ya kuke kallon lamarin matan aure da shaye shaye ai wata mata auren ba za ka ma san tana sha ba wallahi da yawan su ma suna da support maza mazajensu wata mijinta shi ya san tana sha zai dinga bata kuɗi saboda me saboda kila yana da abubuwan da yake da yake nema shi ma can kin gane so ba wai ya damu da ke bane yana son ta yi shaye shaye ya dauke mata hankali daga tunanin abin da shi yake a waje ko kuma abubuwan da yake yi yi eh to ko me kike eh reason din su gaskiya Allahu alamu amma yawanci zaki ga wannan irin wa'annan mazajen su kansu basu kammala kansu ba to amma abin da za a zauna tsakani da Allah to matakka tana shaye-shaye yawwa ya za ta kula maka da 'ya'ya har 'ya'yanka sai abin arziki kuma mu na yanzu masu bala'in wayo mm. duk abin da iyaye fa suke suna kallo yanzu wasu yaran kanana in kika kira su za su iya ga miki ce gidansu ai mamansu da babansu ba sa magana ko kuma mamansu da babansu kullum faɗa ko mamansu da babansu kaza kaza kin taba ganawa da mace mai shaye shaye kwarai kuwa zan iya gaya miki wannan ni na santa ma ba ma ganawa ba ce eh. ita abin da yasa ta daina shaye shaye shine mijinta yayi aure ya menene ya menene ya menene kin gane ya dan abandonin ɗinta. ta mm. so muka dan mata magana ni ban ma san tana shaye-shaye ba sai daga baya sai yawan baccin ya yawa kullun ka kira da tana bacci kullum ka kira da tana bacci to ita da kanta ta zo take gaya ma sai take cewa ai mijin yana zuwa dan weekend miji ne zai zo in ya zo ƙarshen sati daga juma'a zuwa lahadi ran nan kawai kwatsam sai zo ran laraba yana zuwa ran laraba ita da bakinta fa take faɗi ta sha cikin wannan satin ta sha kwalba ya fi ishirin da wani abu daidai gaban ɗakin ta tana da wani tebur a wurin sai ta aje ina irin madubi da ake kansu ɗin sai ta aje a wurin yana zuwa ya zo ya kalla sai ya juya kai ta ce kwanan shi uku a hudu a garin nan bai ɗaga baki ya ce mata sannan ba balantana ya ce mata me normal suka ci gaba da magana sun rayuwarsu bai damu da abin da take ba saboda ya riga ya sani sai ta mashi magana ta ce wai kai kai kaza sai ce ai ya riga ya sani to amma ai rayuwar ta ce abin da ta ga dama za ta yi ta yi mana to ta duba ta ga cewa danta duniya ɗaya in ta kashe kanta saboda me ta kashe kanta to shi da ta take ga mana ce to gara da Allah ya taimake ki kika yayi maki haka ma dan da bai miki ba haka ba haka zaki ci gaba da yi ki zo ki lalace ki madan ki asara duk duniya duk mutumin da kake son kai ma gyara ba za ka zo ka nuna mashi wai kai wani Allah kyauta ko kai dan iska ko kai dan kaza bane a na farko ka fara gane me dalilin mutum mm. ka bi shi a hankali to madalla bari mu shakata da wakar margayi dan maraye Jos. To kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau, dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau. kar a sha Masu sauraro a nan zamu mu dasa aya. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni ne Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Ubangijin Allah To madalla a gaida Hafsa yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a cewa idan Allah ku bani dama ne kira ga sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam oshamale da ya yi ƙoƙarin ɗinke kowace irin baraka da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar kafin a gudanar da babban zaɓe na shekara ta tara mai zuwa. domin a gudu tare a tsira tare sako daga hajiya mamman gamba sau zaria sai kuma sakon na gaba da ke cewa muna fata shugabannin da jam'iyyar apc ta zaɓa a matakin ƙasa za su ƙure malejin ƙoƙarinsu wajen sun kai jam'iyyar ga tudun mun tsira musamman maganin yadda zaben shekara ta 2019 ke kawo jiki abin da ya sami kenan ga saƙon da kuke aiko mana amma ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban ƙasar Zimbabwe ya tsallake rijiya da baya a wata fashewa da ta auku a wajen gangamin yakin neman zaɓe. Emerson Nangagwa ya fada ya wato ya faɗa jiya Asabar cewa fashewa ta auku ne a gangana sai dai lokaci na bai yi ba. fashewa ta auku ne bayan da 'yan dakiku da ya kammala jawabi a filin wasan da ke Bulawayo wanda ya cika makil inda 'yan hamayya suka fi ƙarfi. Ƙasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuƙi irin ta ɗaya tilo da ta rage a ƙasashen duniya. An ɗage wannan doka ne a yau Lahadi. Wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan ƙasar da suke dogara ga dangin su direbobi maza ko shiga tasi ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je. To madalla masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida agogon Najeriya da Nijar wato agogon karfe 5 agogon Ghana. Za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya bada umarnin wannan shiri da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa. Salamu alaikum.